الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما تبتي الله والصلاة ينسيتي بأمين شنو تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن صفو كتبتكم in may 2016 kalendar miladiya mai karatun karatun shi na falafatul usul na ya ji amfani da sharhi yanayi ga taifirul usul sharhi falafatul usul ya sheikh abdulmuhsin al-qasim na imamu wa khatib da almasjidin nabawi madina wani da page 65 ban gaba a lalle ube da hadisiyo ga addu'a muku libada addu'a ga yi ya yi bada wadda dalilin tààlà ta'ala dalili mai ga na tsocin latin ya gagan wa kala rabukun mu do'oni aska jimlakun sai ciye ga ya ba ni ya ne agwa inna ladina ya tasbiru na an ibadati lalle zai je ka ce ji buta a ce ji bada a ce bayan da niya na sai da hulu na jahannama dafirin da na ja dana ya jahannama amma aluwa na lobbi ba ci sai ci goyi sa na mantuye ga ibada shi yiri yiri na wajin dole ya zaga ibada wancin ladaya sai ce wa ma aluwa zandun da anan. wace ibada wancin shi yankin da ya fiye musulunci da imani da ihsani amma wa da ke dalilin wancin shi iboro ina ibada na shi man fiye na man mini ugbo aduwa wace la dalili ne mai lauga aduwa mini ya ibada buda wani gaya dai suna na tuni mu biyan gobe ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga daga hadisa na sunu malikin ya ne ga addu'a addu'a da ya zo bayan da sakwai na ceci wa bukata juyawun mukul ibada ngayi tishi lubu ya ibada na ceci ji foro ga wujiji alhaji buta ya wani amma mashi bayani ga hadisin na gugutu dambu amma na ta tajunan ngayi na abu dawuda gobe nan daga hadisi ya noma nibin bashiru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga addu'a huwa al-ibada addu'a ga ibada al-imam Abu Dawud daga guje in ci la daga addu'a su ga ainihin ibada dawa na tuci jinin ajiji ebo ayi da jabi ajibu ta ya ce ci tuci jima ai yi aga ina ga da bukatu na a ba gani da ce ce ga da ba gani da zan ma ebe na wofo laduwa na ibada na odolojin na zan ci shirka wuce kuro na gbekin da yana inda da ni ta su ne ga durar wasanni yana zai tafaka ulama ukulluhu man yi bayanin anibu ala anna man ja'ala bainahu wa bainal la'i wa sa'ita yad'uhu kere da na ga tsakanin da tsoyeci nga da ladabo wuce yi zawon ci shiga zawon ci ga agwo bukata waya wuyan ko zawon ci ga Allah ibada wani ba su ko na ya tawakkala alai mu ce ya ke zawon ci shi na waya aluhu wuce mai bayar da zawon ci na fasali ka fara zana da kafirci addu'a mudanni na anuwa wuyan shirka na juji faruwa zamanin ne tsakani a lita jona bi ma'ana na addu'a ibadu yona e ya zai dabo ila e ibada wuce da ya lita ne ci shi littafin rufanni yau labi ga mina a zami anwa'i mini yana wacce ga mini anuwa wayan shirka jona wa huwa ko an fiya bil azman na ji faruwa tsarin zamanin nana talabul hawa'ij min al-mauta ezaja da wa bukata wa daga ba zai ja jambili nan wal istighasa bihim ya dawo wanzu bayan wa tawajjuh ilayhim ya dawa son balo bayi wa za aslu shirkin alam man ganna ga asalin shirka ya littajo wa za mutafakun alayya annahu min ashirkil akbar man jima'i tafafu digan nana yin shirka wuce ko bo dalili na mai lawu ke da Allah ba da fan ya zan da ci na ji ce ta na wani ngai ba su kuma lafi daga wa kala rabukum ce ye na jali ta yi na gan udu'uni eyini ebamiya wa bukata shi yaye asta jiblakum ya gwa ne na shiga wani ni yaye innal ladina yastakbiruna lalle a ka zai je gbo kika ce lafa ce lazuma jeta an ibadaci ke ibada mi lugwa ce baya da miya nan sai da kulu na zane ga gadan jahannama ya mai jahannama wani ya zubi layi dakiri na zane shiga gaga dabobi ba ci ya wulakanci to a zaba sai ba ga laban zawon ci shi ya bo punishment na sokwa a jihar da ya kubai da azabai yin gwalo na adan yin ibada na ajiya to ya canan zane ga hankali na waɗore ke dai bayi ba ce ce lauki abu ne zandoro da yi kuna wa labai baki abu ya zana sai Allah zandoro da yi kuna wa ya zana na sai Allah zandoro da yi kuna wa ya zagi na sai Allah zandoro da yi kuna wa ya za lafiya na sai Allah zandoro da yi kuna wa wasa su daga bayi bani bu na sai Allah zandoro da yi kuna wa gwaduwa ne zagai ba na sai Allah zando madiyin ku na wafa da e zayen iya zunubi na shi zaga jina sai Allah ya e buga e zuwa bukatu lo ba sai bogi sai shiga inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin ya ce ci ga wagan wajiyan doci nga nga bayan doci wanda ajin gafe unci mai lafi zana jali to ci mahlukina ngwaye na wada bayan duniya nwe e e na wa da biyu zubin ga ga ci bana ebo na wuji wani gbogun ta ci na wani tayan umar da jito ajali wujin mallakawa ya ci ta ci wani lagun tuya bu yanwa kuma ke ji mallakawa ya ci ta ci yan wuji amfani biya ci yanwa kyan wa da jijin wuce za amfani wuce ya zan da cikin lagun tuya ba zan zama shi na shi lati na ga wanda zai ya taɗo na min duniyi ranar shi ya ci maji ci na ma yam ko na min kitmir ajin mallaka wa ya katimiruwa yana ya na ngayi yadda ya fagin lokaci na ajụ ba ko sun yi dombina wani waga dombina ɗe wale bando dombina so je e bi fagin lokaci wa ya fagin wuce ko le da jin wuce ya na-eze zai na ezu tagwuyi ceci ezu waga fara da ceci ezu baduwa da ceci biyan gbane dakya ne na gbane ayakpe ceci ne ebo ceci la bukatu wuyu eza mun sai da yi cigbon ko wali ko kabari ko gidi ko echa ko zandoci wace ci lugwama wani ilimin man ga mini anuwa wuya ba da obe ada alhaufu wadda dalilul haufi dalili na mai lauga alhaufu ibada yona kauluhu ta'ala ba na cece latin ga fala ta hafu ga sunamu wa hafu ni isunani in kuntum mu'mini kada ke gafe mu'minina matsayin alhaufu da mini ibada wuce kwayan yagbon farilla mu yo ta ce zemin dindo rukun ya ibada mu yo na ikhlasu ya ji ya ga sai ga alkhawfi na bita ta sai madarijin saliki nan littafin madarijin saliki na ya shekul islam ibn qayyim sai labe na ya alkhawfu na gayi wa ta'allumul qalbi wa harakatu bi sababi tawakkul makruhin fil mustaqbal ngai ta'allumul qalb yagmu shu taza wa harakatu yagbaza musuji motsi bi sababi tawakkul makruhin fil mustaqbal ebo ne yana e bawo yana bijin wai buru Alhaufu na mai khawfu wangina da sunai da su wangina ngai da suna lawaci alle su kuba ne wasu wale ga ni ga jiye kazan so ko be la milona wo e bogo wa zuni bi onche luwa ni ga jiye kazan so ko ji fushi be mi wo e bogo wa wa wale wale shi onche luwa ni ga jiye kazan in be jingwa luwa bi mi dan da ada da jin za za ba e wa kabaro e bogo wale shi onche shi wale shi onche luwa ni ga jiye kazan wa be la ni ade alijanna luwa ya bugu wake jan wale shi wanci lugwa na gaye alkhawfu wani ga dana ya riƙe mu da takani alwajal da alkhawfu da alkhashiyatu da alrahabatu ibn kai ya ga gawan alwajal wal khawf wal khashiyatu wal rahba alfazun mutaqaribatun ghayru mutaradifa alwajal da alkhawfi da alhashiyatu da alrahabatu lafazu yo na ji tsoba da jina amma wajen mutala difin da jari na gama na yiri ni na ma na da rike ji da shi da ji man ci ga wal farqu bayna al khawf wal wajal rike tsakanin al khawf da al wajal ngai an al khawfa ta'allum al qalbi ala shay yakhafu fi mustaqbal egun su tan egun su tan za su sunan nye jeje lokaci na makpa egun da jin wai buru wannan mai ga alkhawfu karajulin ya khafu min majaatin ya tawakka an tusiba ba da shari ke zaba gina shi shi mutse sudan dan madan inda jewo zumaye tanona wa amma alwajal amma ne wajal na wa la difazul qalbi wa harakatu ala shay mukhawfu wa fi'un alayhi al'an ngai ni egbaza diuki ya emet me de ni mena kar ke zane shi shi gaba yana tí a kùn ẹbọ gaba ní olè yana ní ẹgbọn náà kùn ẹbọ gaba ní olè yana èyí ń tó ga alkhaufu alwajẹ lè yìí ti tó ní ẹgbọn hulunki kọ́ kowai sun duna daidai gboro na wuce alhaufu ko amma wani yulu ji gbada wace owo egbe wace odo ya wuce gbagba inda yi wuce zaki alwajar ibn kayyim shega gawa ammal wajar farajfanul qalbi wa sida'uhu bi zikri man yakhafu sultanahu wa uqubata aw li ru'yati ya gbazu du ebo ya tun ya zanu tan wasu da ya mulki wannan ko ya boyan mai ya zaunci don wasu duna ko mai yi wato nule zawo zaunci gbani na dalilin lauga alkhawfu duyo yona wa malu ya zandora sai ce ci na lai ban ce lati na daga fala ta hun ya e ga sun da mai mana ya e ga sun da ya mushriki jima wa ni ya e sun ne ni ce ci na ni ya yi nasara wannan in kuntun mu'minin a da ke daga imani jigangani da bice ci na eza muje da sun biyu ci sabadu yone la gbaza tajuna shaykhul islam ibn taymiya lam fama hufizat hududullah wa maharimu a shishi mun ci godo ko ke ce cutuwa eza ma shishi a ci a gai tun haramu ne ce ci ajin haramu ne mutu ya duyuwa wa wasala alwasiluna ilayhi zane shi ban ewa ga da de can bai ce ci nan a de can ba ce ci da bi misli khawfi wa raja'i wa mahabbati nena aji badana na yidojiya da sun ya ceci da ya bayan ceci da bayan na fa mata khalal qalbu miya zai salas ka kune gbanza ga bi shishi wanda da sun ya ceci wani da lo ba to yaca umar da boye ba to yaca nan a da ke yin mazaka shi da ya wuta tan nan fasada fasada na yarja salahu a bazin ya gbaza na ga ni yi bayani wani wa ya tazu ومتى ضعف في شيء من هذه ضعف إيمان بحسبه ككنما يجمع زكاة تبغم يعني من وطن نشاط تبغم من يبون وعليه إيمان زكاة تبغم nga malaman jaja ga arkani ya ibada ya bai wuta alhubbu da alhaufu da rajawu ibuna rajawu ga alaza ga alaza je kauna ti se lo tuntun we ba fun lada wai ba ku yarda soko wai ba ku rama soko wai ba ku gafara soko wai ba ku aljanna ko wai ba ku wani cece yan na shi bai na wuce fe fo shara wuce fe law sani fe lotun kirki ko alkhawfu ganci nga alaza ruwa ga haji mai hajji ruwa ga mille azaba kabari ruwa ga mille kaza ya waje a ne to? yanne su kuwa la wa shirka lugwa wa kafirci lugwa wa siri lugwa wa zawo lugwa wa zagani lugwa wa sallah ko waga da tariku salati ba waga da da jazun lugwa na ba waga da zai gizai mutunci gan bigin taraji yau yana laji kafir ko bulani ba ko ji kaza ko ji kaza ya baki bo ya bo alkhawfin nan ya wani wasu da ya consequences ne na wa bin mani ko wace kewa da almahabbatu ganci ko ya ce ci ta ce buye ya zai doro yawan lazi na amuru a shaidu hubban lilla ibi e ka kuma ga bai shi shi umurni ya soko mutu ce gumba bi umurni ya san doci na gaba ya ce ci lata yi gbogbo ibo boyayya ce ci na waje ya ce ci a zai nin don na ga ta ɗaya guta na ga arkaniyan ba da yan yamma ku yau ko kafi mance ga akika na ba jafi ade da su yace ci ga zainin dundu ga mala na dinu wa lai salam ngai ni ya kafu alaikum yau yawmin azim ni su da ya azaba ya fona na ne annabi shaibu ya ga jama'in wuji lai ni ya kafu yau azaba yawmin muhit ne su da ya yi ya gama ga mazayin doro gunar annabi sa sallan ne ke gabe ga kul inni ya khafu ina saitu rabbi azaba yawmin azim ga ga gani ya sunna ni ga ya ce cin ba azaba ne funan wacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko wajin feji sallah wa kad kana annabi sa sallan yusalli wa li sadrihi azizun ka aziz almirjal min albuka ga ni bi sa sallah ma du feji sallah ma du fe ti yi fi egbon ke mi na wa gaga ga dokun latano mu ce duna nu wa ce duna ko kem na nuwa fe san na ti ga ni bi sa ma du fe ti to je bo kibo da sun to echo al imam an-nasai ga gubo kan don don na wuji ga eto echi e gana wa da sun to echi gan kando na mawuji gashi shi da sun ya ce ci shi aji biyu yi nan elalla na iya ƙenu ya ce ci na aji zane ya ce ci ya gani gajin da sun ce ci gan zane ga ya ce ci ya sarauni na zane to zuwa ya ce ci wafe su umafe da da sun ce ci umafe da buye ya ce ci umafe lotu ya na ce ce wani umawa gan wuje na ce ce wani ya kan dondo na mawuji

don ni dai ilimi ya ce ci gan wa a shadduhum lahu khashiya ko inni la alamuhum billahi da ce ci gan wa a shadduhum lahu khashiya make dai da sun ce ci gan wa ne ga al khashiyatun nan mun dai da yabo kibo yabo ilimi na ga ilimi ce ci ya sarai na ko inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama misali doctor ji ko ɗan wani ilimi ya ina manna ina manna ina manna na gaga fita bonin ko to na su shi nan wale gayi na yi leban nan to yi ci na riga ne yi gayi yi wato a gawa gina wajen abili a yasai da ba na ma maka na ko bakteriya ka zama da ba ko obiya ya luya ba ilimin da cinu da yi kiriya ko ta bani da na gashi shi je ilimin alkur'ani da iyaka wunde ilimin sunna da iyaka wunde dọ̀tún tó ti dọ̀dì a àkánná kọ́ ọgún gbígbọ̀n wọn àfẹ́ di fún ìfẹ́ ìdàyàjá ebo kí ibo ń pẹ dáńjẹ́ ẹ̀rù ya fàtàwà òun lójú kú sí rẹ̀ kó àmọ́ ìrìnà ní pẹ̀jẹ̀ kájọ ni wọ́n láṣẹ́ bàbá wọn lè fẹ́ di kí ẹ wọn lè fẹ́ tán kó ilé yìí jí mọ́ kájọ kájọ gbé ìfẹ́ fúfù fún da ya ebo kí ibo matsayin ya zutu eh? e na wula jiki a wula ba mutu ɗan alkashe ta ya sadda wani gama na anabi sa sun ga lauta alamu na ma'alamu na da hiktum e na wala ba kai tum kasira ya ga jayi ne ne mai anabi kenan ya ya mata dege ma fiye sarari wala ma ta zautun bin nisa ya alal furush ya ma sai wa madayin zagi ɗaya ta cewa can wala kharashtu mila sa'adati taj'aruna ila ilallah ya maga tiya da fili a sai da wasu fada su ko sai da ta su ko imam ahmad da imam tirmidhi ga gobe da su ya ce cin ga ya kona alaza da la milatu su kona ibn taymiyyah ga al khawf min allah yastalzimu al ilm bihi wal am wal ilm bihi yastalzimu khashiyatu wa khashiyatu tastalzimu ta'atu ga da su ya ce ci wai la la bayan zo da ilimi ya ce ci ilimi na mawade ce ce ce wani wai lalaban wade kashiyar tuye ce kashiyar tuye ce na mawade na wala wafe lami tu ce kan dundu yana ce ce ga waje na wafe laji ba bonno ga bo tasiri ji amfani ne ilimi a asma wasu fashe biyu ga ga ce ce ya saniu wa ce ga bonya ko ga ga ce ce ya albasir wa ce ne ce ce ba gun ko ba wagbogo teki alalim wa fe da bayan bagare ni be teki wagbogo teki alqadir wa le gan wa da ya gbe zan doci umma jiki umma jibiya da sauransu ya gbanza an jima ta zuwa sai bai da sun teki abu sulaimanu darani mu sai ga teki gunun jun gafara ga ma faraka alkhawfu kalban illa kharib ya zaɗe gashi a cigar da su yanzu ya cikin ya gbogbo ya gbunga shi ya gbasa ku da su su ya ci na mai dambe zai nan gai na ya zace ya lamitu sha'awa shayin ibrahim ibn suleiman ibrahim al'ad ibrahim ibn al'adham ke na wallawa halat wai ga mai za sa kada na hauful kuluba a haraka mawadi a shahawa ce mina wa tara da duniya minha ga da kyala haufu ya ta shiga da ya gbaza an ji wani ga sha'awa shi jina ya ma kiya to jenye da chafe wali kiya ni zabe yana lu da janna ne wai za fara kal khawfu al qalba dalla alil istiqama idza magashi shi ne da sunce ci madan guba wadda da tun za e na faya daga ko boro wa qala zununi zunnuni misri rahimahullah ga na su ala tariki ma lam zal anhum al khawf ga e za ja dabo a ta ko boro ka ga da su sokola tine anan amma ka ga abin da alkhawfu ke da gbabuwa wa ne ga ga fa pe bo ki bo wa gan ya shi gina ajina ni wuya ya ji zakirci ani inda to koi wannan ya ji da sauransu wai ne da su wa da su nunu kuya biya da sun shawa tu lulu lawi wa ga dodiya da sun shiba tu lulu lawi wa ga dodiya sai za la anumul khafu dallu an tariki amma alkhawfu ga cinye bayan za an jo waje a bele za daga da koyan goro zane gaide da sun ya tsoyaci na tsoyacayo basira yayyake ayuji Allah subhanahu wa ta'ala ga inna fi zalika la'aya liman khafa azabal akhirah lalle aya ce da ba ga ya zana laifu na azaban fuwali kiyami ne a dare da da sun ce ci na a zane layi da alhaufi na ga ya le aljanna ɗaya ibn ce ce wani man hafa makama rabbihi jannatan zane ga da da sun ce ci na wace su da yan baro na wa digi ta ce ci wani na da aljanna guba Allah subhanahu wa ta'ala ga wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa ana ga su da yace ci ucayen wuce mu ga gangan da fiye gbaye na lalle aljanna ga yaje bayan zannajo arkanu ibada ya wuta arkanu ibada ya da almahabbati alkhawfu bi raja da almahabbati waji wajibi ta ce yin gushe wani wanda biyun guta na ibn kayyim ga ga kala ba da salaf sashen salafi ga man abadallah ta'ala bil hubbi wahda fa huwa zindiq sanin ya ji ta ce ci da boye kawai ni na zanen zindiq kuro na maga su sa bulafiyar su fayar jin yanzu wani waje kawai na. hubu ya ce ce hubbu ya ce sawala da yin buru kawai amma ya ga alhaufu na lugale shi lugwanin da ga rajawu na lawa a lokacin kirkire da gwa daga wancan ya wa man abada wa bil khawfi wahda fa huwa haruri dan mun gaji bu ta ce shi da alhaufu kawai na zan ga jawariji ibn e awariji fondoro e gade o gaji kazawa da na wa aljanna su ku gaji fushi goyi su ku ga lana buɗo

ومن أبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن أنا ما قاعد جبوه تابسيش قال الحب قال الخوف قال الرجاء فأنا قاعد مؤمن وقد جمع الله تعالى للمقامات الثلاثة لقوله مقامات متعتك على الحب وعلى الخوف وعلى الرجاء فقوكوا يكمبعنون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون الرحمة ويخافون عذابه zawunci na ji ewa e, wasila lubayanci e, e, ewa tamba lubayanci ta zawunci na ji eyi na ewa tamba lubayanci ce zai tamba zan abai ba fun yara mai ce ce a mai su da ya za bayanci cewa lega ya tagu na ilara bihimul wasilata wuce gayi dalilin ya alhubbo wayar juna rahmata wuce gayi dalilin ya rajawo wayar hafu na zaba wuce gayi dalilin ya alhaufu boye na jin da su da ya wace ne da da lugwa wuce a jin rajawa da wace yawa sun yi kirki sai luwanan laiwa yau ibn kai merga ga kullum mahabbatin fariya masturbatin bil khawfi wal raja boyen dondo wa laban wa da al da mai da rajawa da mo wa la qadr tamakuni ha min qalbi al muhib yashtaddu khawfuhu wa raja'uhu kaf kemina boyen na ga shidu da ya banza wani ga alhaufu da rajawun wafe da tsanani ban littafin madari da salihin ya ibn qayyim <coughs> majiji bayani ga alhaufu agan a sheik abdulmuhsin al-qasim na kan littafin taifirul wasu da na ga alhaufu agan wuta ya mafari da alhaufu sirri nga ya zo da da su yanzu an mutum nan ji sai cana ko ya kuci ko ya tagutu ko yanda shi ya da wule su ne yanda ci ya adde umman na mai shirkun akbaru ke misali ba ne yanzu su su da yanzu ya duka baro ne ga wanda lagu tsawo ko yanzu su su da yanzu ya duka baro ne kaga wanda da wanda ba duwa da wanda kabar kabaro ne ga ji fushi da wani yanda ci ga adde mu an koyar da su suna yiri na nan irin na ga jama'a a na hudu shiga in ta kulu illa tara ka ba da alihatina da su'in e ganna na wai gada na fa hudu ya su da kuki shiga ya gunga shi latuwa mara e suna da ya bo kuki ya ba a jama'a siran da latuwa na hudu ma sai mina sai ta za na ya zan wani hawifu na kabila zina ne dunihi aja sai liwar da da zanuwa na ji sai care lole na gai waki ya vejeji buta kabari na gani da vejeji buta kuci shi na aja sai le ganye na ji tauhidi ya ci jibuta kuta ya ci jibuta cigba ya ci jibuta wani ya ci jibuta kabarana lega wali na ji de pawa secret power no ci na ji abela gutso wa da abele igi wa su ini wa su wa tambatan masiba ji kaza kaza ya so da wushin ya wani wato nana yiri na ne du imaniya ke mi ne zaga yi zan wata na ji tsoye cana, na imani ga gina ce ya zaga yi da alhaufu yiri na na wani imani zayo ibn taymiya nafa man sawa bainal khaliqi wal makhluqi fil hubbi lahu aw al-khawf minhu war raja'u lahu fa mushrik dan ga jila da takani ya ce ci da alitoyi e babu yana wai da yano ko e bayan da sunan wai je no ko e bayan evu na wai balo balo chula jiri mina zanana laji kiyo eh laji mushriki والذين كفروا بربهم يعدلون إذ نسويكم برب العالمين قسم يا باتشمين جيغان توحيديو nga eh, yan doci na ajin wari bitati zaune zu lawun lugu ya bar da sun zanu na e suna man ya fatu limajin ga fa hada haramun nan ya haramu wa nau'u min shirki billahi munafili kama tauhid na man nau'i yo min anwa wa shirka ne la tauhidi za ku ya na cece la na ga inna ma zalikum shaytanu khawfa awliya'a fala takhafu ma khafuni in kuntum mu'minin shaitan yi nan na wane lanali wali yi wuce da nan da zai je lami tuna ya gasu da amma ya su da ya da ke gafe mumini nan ibn qayyim shega litafi gasatu la fani wa min kaidi wallahi min ma ke ce make sa kone shaitan nan an yukhawifa almu'minina min jundihi wa awliyaihi li alla yujahiduhum wala ya'muruhum bi ma'rufin wala yanhuhum an munkarin وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه الشيطان يجب في لمؤمن جدا كو ebode abin shatan da soja shaitan jimin a ga a jan foribatun wuri amma waga a kawon ya tun yadda sai cikin bayanin ladaga to kai da ya shaitan wuyo yi mai gasu na ya shaitan na kai ruwamin mili na ceci su ne bogi kai su mai ta ce alhaufu tabi ko da tabi a sai za shi shi waya sunayen gaba biyan wajiman waya sunayen na ya jiɓe yawan man waya sunayen wajibi ko? ko da ji kima? ko da ji man e zaga yadda iri na na ga yadda za na a ga shi ke nan zanne kuma shirka ji kuma yan bodija na tobi uru a ku zabo ya buba ya bana so ya ci ga ya tiya na musa alayhi salam la faka raja min khaifan ya a na musa alayhi salam wa zu eji wucin ko fe jike kiyo fe ku ezu lakpa sun tauya so ya ci yanzu lakpa sun tuya to yaci ẹza mula umarni pato ko da luban to yaci da tukirki wani yanci kwana wọ́n mọ̀ lápàtọ̀ tó yé wọ́n lọ́yọ̀ ọgbẹ̀ tó yé tó yé ti ní náà rahimahullah ga wallazi yahsimu ma da فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يبكى لخوف المخلوقين في قلبه موضع قاعد كده لك ما سنتها تويتشي wuce ma mai fiye ci wuce ma mai tuce ci umar ga ilimi ga yana jauna lewu ba

nga biya min kira zana fo alkiyami nga biya min ki firgita fo alkiyami e bone da sungu ba to yace go kuke baya wuja wa fi da su wa da sun da waya wai e je wa fi da ske da waya fo alkiyami ya zane da sun ce zane da alkhawfi jabanu wa ala alkhawfi ya alkiyami amma zane ga da alkhawfi jone fo alkiyami ga da biya min cin wale zanen makawfu na wadiyan e ce ce na. nga yi wangi na wa bici bici da ba to yaci e ga zuri bi luwa umar ya to ebe na zandondo na ga ya to yaci ba na jani ci da duro zandondo na maga da su ya wuce lalle su ya luwa wuce lotu kirki na ilimi da da imi lato ya to halin dondo ne zaga da na ga to yaci sai ci mai lewe mini zane mago magatashi ya halitta jona ngai zane ya sai fili kandoro ga indo na wuya jina sai ce lewe wuce lalliyan bayan sai ci lugu ya tunan mun gabe yin jina wuya lewu lojena ebe na waga ɗoga sai ci wuya ci wale kandondo mai lewe wale ga ya gbanwe ga ci ta o ma kai watan balo bayan sai ci min ya alwawu ya ibada wa aji arraja'u arraja'u kuma ibada ya goyo lai arragabatu wa tama fil husuli ala shay'in marju ya zo su bahu gan ududiyen da ci na wawana amma arraja'u wa ya tadammanu tazallul wal kudu wa ku kwa kaladan ikdada ya rike madaba tsakani arraja'u bi tamani الرجاء يقود مع بذل الجهد وحسن التوكل على جزا دي رجاء wa jigan wani je kaune je kawaya kaunan nan waje na waki a to tuno waje je ga waje alijanna e eh, wa ya da ce ci ga ya ce wai wa alijanna mai tuna ja ce lawal wa alijanna na wai lalu amma a tamanni ya zage a ga ganwe ba mu ji shaban a lokacin doro na ludiyar wuce na nowa ganwe ji masters ne matawa nuga ji masters na untawa nuga ji masters na kuma da zandoro na sponsor suna umar da fly ya tsola ce fundon da mai kone shi ba nuwa ganwe je mu je mai jami'a wuje wa ganwe gudu na masters ne jingo ne ya zannan ya zannan yi a tamanni eh, ya zannan ga kiyayen a rajawa arajau nga jizagwa loke da lutu ibn qayyim ga ga laula ruhu raja la'attalat ubudiyatul qalb wal jawarih na kuyibo ruhi ya arrajawo wa ibada ne ya gbeje ya alkhawf war raja wa tawakkul war ragabat war rabat wal inabat wal mahabbat da sauransu na ibada ne ga ce mu waljawari higar da ta ibada na gabba jejiyar sallah azumi zakka hajji ruku tawafi su yada da sauransu nan da cibo wa huddi masa wami'u wa biya un wa salawatu masaji iskar fi asmullahi katira da na ibada shi masu abu da kiyo a gugbe ya baki bo ya na rajawu da ba hakikan rajawu wajen ku koya kala da tsakaniya alhafuwar rajawu gadi ibn qayyim ya ga haƙiƙatun raja haƙiƙayin Raja, alkhawf wa raja fa ya fi yaf'alu ba amara bihi ala nurin imani rajiyan lissawab da ga ibi a Raja, rajawo yana sako ga gunji na ga ajiye bin mai baku ya lada wa ya turku ma naha anhu ala nurin imani khaifan min al-iqab ina mutum shi ga lulu lugwa nan ga lugwa ya basibo ya bani wasu da yin azaba yan na ji da alaka gangani da doji ga mallani ta fiye da wadatul musuddin ya yi da kai we expand more and more ya ce mas'ala irin na shi ga rajawa ga wuta ibn qayyim ga war rajawa salasatu anwa rajawa ga wuta adiyan nau'ani mahmudan adiyan nau'in guba da wani anwa 'yan rajawa ne wani ginan wa nau'in gururun wa gururun mazmum amma dai nau'i damo ne gururu mai mai tite gani da yana kubo ne nan fal awwala ni nau'i guba ya raja'u yana ta yi wa'ayi raja'u rajul amalin bi ta'atillah ala nurin min Allah fa wa rajul li thawabi wa rajul azaba dhunuban Allah ta'ala wa afwi wa ihsani wa judi wa hilmihi wa وكرمه da ya mafaru guba da ba a gitse zane shishi wani milatu to ya ci ya ci daga ba to ya ci ya wani wala da ya to ya ci nan na da zane ke shishi wasu ne da ya to ya ci lugwa wake a ba ji da ba to ya ci ya bani wani babu ya gafara da ramai bai bolo bolo bai ya to ya to ya ci nan wale gan mai rajawu wani amma wa salisu rajawu ne ta ci da to yi mazmumu nan rajulun mutamadin fi tafriti wal khataya na ne dai shi shunce le so Kuma ba kan doro nan yarju rahmatallahi bila amal saka guna ga wule ba fa yara musu ko mallo tuna luje ra musu kuna fa hadha huwa al gurur wa taballi war raja'u al kadhib dan nan ga gurur wannan magayi tamanni wannan raja, raja'u ya gaba nan ni ta fi jawabul kafir shabai ne mukan sai la shi wajibi ne iri na murji a jela zai zai shi ga haya ya ɗara jawo nan kuyo ko na ina shishi makamu daure mai mako na waga da yara jawo an yi gana wajen maka da hannun nan wasu shi masu lara ma shi fai ji ba da fai lufi kirki sai lalin masa kwanuwa ya bane wasu fil ga wajen falon lanar to zama sai da kin gato na jiya nan wadda fa'idar lanar da lanar mu da fai ji ne shi wuce ga kìí sọ̀kọ́ wọ́n èsì oní kága ájìlá ní sọ̀kọ́ ìwọ̀n náà sọ̀kọ́ àrúgbọ́ tó àfi kìí ìbàrin mọ́sálà tó sọ̀kọ́ dẹ̀nà wà sakwa ga nabi sa sallam ga eh, fasaufa yotiya karobuka rabbuka fatar da kwa ta yara ce wala saufa yotiya ka rabbuka fatar da sai ci yau ga Allah wa har da kafin na zai da jini zane ta ga ga aluma ne sa sallan bo don a ane ma je da ne ga gun aluma bo aluma bo a da ne ne ba gun ya ce jini sai ba da shafa ne da bai kafu raja wa yi gadana me raja wa gamana ko za mu ci shi. ce hadis na da rai sa sallar Allah daga la ilaha illallah na da jannu na suku wa min gon la layar lawa. Gani ne bugo ga jiki ne ya ga zo ani wa ji al yakina wa a al silqa wa ji al ilma wa ji al ikhlasa ko wa ji al kufru bi taguta da sauransu to sagan ya tu na ndo ne ne bai fata gururu na na gada badiye arraja ubuwa zanen raja wuga gagane ta kirki na wafe wani gabi ibn kai mai ga ga kullama kawuyar raja jadda fil amal ga kandon da na raja wuga ga abokanin ya tunguru na ya lo na gabi ya zama ga serious ya ta kirki ne kama annan bazir kullama kawuya tama'uhu fil mugli zalaka ardahu bil bazir kemina zane zoyana nga edi hope ga kinden nan na wani yanji siya wani wale nga si ga zon lanwuzo je muladu za a doon faraja wa kasura filbazili amma nga ne kin na wani kin wani na yi fiye yawon wale ko ga gan wa zon wasu yaji kashin wuzo zo kan ga ma da ci uma fe fa gbegbe fe to shi lowo lone uma fe fu shara de juyi uma lawa ki Allah ba ti kirki wani wa wannan gan duniya ibn qayyim ne ga ngawa laula raja ngawa laula raja lamma sara ahadun kawi ba raja ba zan a da zanu ga da je ce kina fa inal khawfa wa da la yuhriku al abd e bare da su kawai wani lawuci sun safi da lokacin kirkiya hub يحركه الحب ويزعجه الخوف wa yahduhu raja ga yanayin lawuji sansanin ko wuce lunaki na da ji salla na da fiyazun na da ba qur'ani na da ji kafi na ji alkaru na ji nan ya ji nan ya ji nan wakiyo alhubu wayo zaijuhu alhaufu ene mai nuni na sha a ji kasala wuce kyatu tun da lugwana wa na khawf waya haduwar raja yana mafi paulo na sukun ga ke waya rajawo nga ya wuta ta mai za a ke ni kawai an wuju la ku ko kaulo da tsakani al mahabbatu da raja da al khawfi ko e bona boye ne sai ta ida sai da yanzu ne bona ibada ne sai ta yi tabbatar sai da yanzu ta sanne shekul islam ibnu taymiya wayga ga yi ilam anna muharrikatul qulubi ila Allah salasatu edu duwo ga ene sai na zatan ce jibu ta to ne guta ce da zan luba to ne guta ya mafari al mahabbatu boye wal khawfu bi dafi wal raja bi yahu bai wa aqwaha al mahabbatu na magboka ga ne al mahabbatu wa hiya maqsudatun turadu li dhatiha al mahabbatu wuce mun baka wani babeci ta ci li annaha turadu fi duniya wal akhirah ya al mahabbatun nan eh wau ijwa mai wuto al fiyano bi khilafi al khawfa ma bi al khawfi fa inna hu yazulu fi al akhirah sai fa al fiyano al khawfu ga cin ga nan ce qala ta'ala sai tilatu na ga ala inna awliya allah lalle wani ya ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanun khawfu da baya razunin ma da baya wal khawfu al maqsud minhu al khawfu ma ne na ga kiyo azajiru wal man'u min al khuruj an tariqi da <coughs> ina nazamu wuce da ga lugwa wuce kan da ya ta fa daga kowa wafan daga tauhidi lo shirka wafan daga imani lo kafirta wafan daga sunna lo bid'a wafan daga ya kogoro ne kuna afana wafan daga ta'atullah lo ba su yace la ga wali al khafu ga lanna dio fal mahabbatu تلك العبد في السير إلى محبوبه المحبة ولا وجع في الدازل بيانا ووانا وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه كمينا ما يقبضا nga togboguna ko kemine yagbanza nga gboka da almahabbatu da alkhawfu da arjauna ci a ya tukirke na wafe luwa na wafe lazun wal khawfu yamnahu an yakhruja an tariq al mahfan tariq al mahbub al khawfu wa lawa zundaga ya kone ne wagun da ne ba wal raja'u yaquluhu raja'u maga fi wubo fa za aslu azim yajibu ala kulli abd an yantabiha lahu da sanin ci kwadana don waji waji da ta kai wuce wuce to cikin gudun sayin da wula ta su launin obudiya da duniya ya bane ibada ya je babu yana wa kullu harin ya ji ba ya kuna abdan lillahi lali ghairihi waji waji da ta kai wuce dondo don wayi wuji ya soko waji wuji ya zando tanu dama lali ta su na jakai kin a tarbibu wa tarbibu na da muhimmanci a tarbibu wa tarbibu littafi a tarbi buwar tarbi littafi da mai fredin bayani ya ce falala ya falla da na falala ya su da na falala a kawo da na falala kuranu ba da na kowa jira na ko falala ya yi sagalo masa da na falala ya masa tu da na falala ya kaza kaza na ibin aga tu falala na jiya wai wa sai ya buwar yiwa ma sai ya raja wuyi ko a tafe ke ji a tarbi gube punishment ya shirka da na punishment ya kufuru da na ya wule ce faskanci da na ya wule ce gamana da na ya wule ce zulmi kaza da na ya bai kibo ya ba yanzu sunan fa'in kila aka daga gafan abdu fi bazin ahiyani kalla ya kuni inda mahabbatun ka ma'afu ala talari mabubi fa'ai shayi hari kulkulu a zaka kalmacin wuje shishi wani wuje kalmaci fa waje boye da ya na sai jiwulo bayan na ngwayo jina to ta lu ta la mu sassan ta sai da lokacin jirkin kulna ibn ya ga ya da ta yi hariku shay'an yana la banza sassa ta sai da lokacin jirkin nan ya guba ahaduhuma kasaratu zikri lil ya tuye so ko kan lianna kasrata zikiri ta al-quluba bihi ibn ya tuye za da wai wannan wai tuye kan dunwa ne ba ga alabu wani ya zaɓar Allah ta'ala amara Allah azza wa jalla bi zikri al-kaseer ibn na magala sa ko wuji foro ga za ja ko sarawi fa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu ya najimani jina udhkuru Allah zikran kaseera e tutse ciye ya tuna dokuna wasabbihu bukratan wa asila mai sai ji tasbihi ya so ya ci to lahi to wa ne zikiri ji doku wani gozatwa daga bashi tambo wani gozatwa daga bajeno wani zaje ra masa ko wani zaje ya gusa ko wani zaje shagala ke gawa giluwa da ya gane ya amfani ne wani ya mazali wani ya zafe fato ya cikan lullu wani lato ya ta baza kan ga wasani mine ne zafe ke ji wace wuce wuce ji ta harikiyar ya gbaza an ji tafe da lokacin kirkinan mutala'atu ala'ihi wa ni'ama wa na'ama'i yanzu su cinni masa kula da falanin sa ko jiya zane qala ta'ala fankuru ala allahi la'allakum tuflihun ya gaje sai fa ni majiyan sai yake bai lai da gwazo sai ke ga wa ma bikum min ni'matin fa min allah ni man dondo na gajen da yana daga ba sai ci bu sai sai ce lafiya ga wa asbaga alaikum wa zahiratan wa batina sai ta ni mu laƙe to soci to gbangba ce ce lati na gawa in ta wudo ne matallahi la ta soha da ga gaya ba nima ya ce ce ya ba wuce ga fani mana sokwa jiyu nan yin wa halitta ya sama jiwu wa halitta yakin jiwu wa cigba shi jiyu wa dabba shi jiyu ma ni mai jiyu to na sana to imani to rejiyu yanar dole yin na jibenin wale ga su safe da lotu kirki waka zalika a cin ran malakafu haliku mutala ce ala ilwa'id والزجر والعرض والحساب ونحوه ga alkhawfu bai mun suku wallahi jafe da ci gargadi ne bai wunanu ne bai hisabi da gatsu wa yifal kiyami zalika da jari haliku mutala mutalat karam wal hilm wal afu arraja majin hagba ka da ke zaga ga ilimi ya ce ce ce wani inda mala ilimi ya e tauhidi ilimi ya e to ilimi e ya lasma wasu fatu da muhimmanci sarauni ta malan talibin ilimi ya wani ne ga lasma asma ya shek abdul zak da abdul muslim al-abbad ya tashi wani da muhimmanci na sunan da bayani da sharhi da fassara da alaka yake minan ya mutu jinwa sai da za imani da ne ngali ta asibinci ko kan ibn qayyim ya ga ga quwwatur raja ala hasbi quwwati al-ma'rifati billahi wa asma'ihi wa sifatihi ga kauna ne zai dena ba ebun ba ne zai dena wajen agboka adeke e zaga ɗe sunan jiyan tsoye da sifati jiyan tsoye ci na daga ibn kai ma zawo madari saliki na wadannan arraja umma da ni mini sababi ne la wuja ji wuje nan ga wani wuje su babu yan lada su ko mulak ba tun tauya tuci mula ya da wujin da yana tuci ga jine mushuwara mai tuci mufi wa da tsoci ga tsoci fabi wani mufi ba fundo ba tsoci ga tikirkin da shi na tsoci go tsoci mu fabi wani yadda cici ne shi bone wato mai benin nini rajawo budan ebon na rajawo wajin walatun yin gbazan hanyar da rayu allah subhanahu wa ta'ala ma ajin shi wa ga wuja sha da kauna bi banwe a sha ba fun bi a sha ba falala shi da wuni ya e bana nga ya e tuna da mulki nan nga ya e tuna ajin fara aga bayan juyi nan nga ya tuna ajin jini mai asashi nan ya tuyo nan mai waga sha sha bayan gangani da wuni nan man ga wadda dalilin raja a ce kun labi wa ga wadda dalilin raja dalilin ne lauga rajawi ba da wani ga ya kawo ta'ala ba an ce latin na gafa man ka ne rajo ya ka a rabbihi wanda zai ba nan gume to yace wina falyamal amalan salihan ngaji mu to kirki wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada mugale ndo fa to yace ba ce bayan ibada mu dalilin rajawo ne ga rajawo wa lauya zandora sai ce ci nan lai ba su kwallo su rufe manka da jiyo zane zai ba fu ya liƙa a rabbi ya guna wa da gumbe sai na faliya mal amalan salihan wulofin kirki na gaji daidai da shari'a na bisa a mu gaji daidai da sun nuni na wala yi shirik bi ibadati rabbi yi a hada mugalen do faso ci ba ce ban ibada mu gaji ba liya mu ma ji ba wa wo mu mugala ibada da ya zanu ci ma mun yi da tun tsa tun fi wulufi ebo ya ce ci bujo da ga ku kala da kakane ikhlaso da ta ba su wajibi to ce man ki sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam zanne nan ga ba funa ngaji amma zanne gashi shi ba da no jino ji mutu to ce ba ko to mu wajibi to ce amma kuke jikin nan ne sa sallam muna nan zanne waji asara ni don zanne ma da da ce ce Allah kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ji foro gan iga bafuyi bafuyi da bafuyi iga waye wi de bafuyi sai ce lati na gan ma lakum la na lillahi waka Allah subhanahu wa ta'ala ga in takunu ta'lamuna fa alamu na kama ta'lamun zai tayin wai ta suke mina wai tayin wa tarjuna min Allah ma la yarjun yamma bafu lo ba ce ci yana ai bafu wannan وكان الله عليما حكيما الله ما ارتي ومي بيل ومي حكيم حكيمنا Zane mai babu lobayen tsoci na. wafe sani da a sallar ne ya bane tsoci yana karka lafi ya wasu sotu hasana mai manka da yarjin lawon yawon al'akir wa zakarar laha katira lalle a nufi ya san wangin wadda ya yi a nufi sa san da mai ya zane zai bavu ya ce ci da fuwali ya yi mai ta ce sarauni zanen madiyar zanen mabavu da bafalin labira mai ce ce ci nan gawa ne zanen wa ibi ta fi bu inda nabi na layar juna da ka'ana wara domin hayati duniya wasu ma'an nubiha wallahi na um an ayati na gafirin min le jama'a na je bavu da ya gungun da sai ci yanan amma jiyar da rayuwa yin shi yanan amma wara dubil hayati duniya mai da jiyar da rayuwa yin shi yanan wasu ma'annu biha a jiki amma yin mataci ladin rayuwa yin shi yanan ula'ika hum an ayati na gafilun zanen ji ake mai yaya ya ke a yanzu shi lugwanin ya e bane za a shi jinci unci ba fun yi alijanna ba yi ba yi yarda ya ko wòtí ẹ̀dùnjìn bẹ̀rẹ̀ ní dùn ìjọ ní wòtí àjẹ́ ìgbẹ̀ta tí ó bèjì wòtí àtọ́ àlìkíyà ìbátan wọ́n lè bà náà yà yẹn tí kó dánwọ́n wòlá ika jama'a wuce shi ba a wahu humar na da jike bayi yana da ma kanu ya fi bu ya fi mai biyu biyanu ga bala kai za ga ji rayuwa kawai ji shirka wace ji siri wace ji kafirci da sauransu wa ga ga imani jiwa maga tuba jiwa maga alwato ta fara zane ya da rajawo lo ba zanwaci na ji tsoye canan yi na doro da iko caji wa sai tsoye ci na ko zane shi gban gawai ba zan zanwaci fabi wun yanzu ne biyun wuce zanwaci mai tsoye ca ko gawai ba kuma ba zanwaci gan zanwaci ya zane wo ma yin wuna lafiya zanwaci maji tsoye ca na gawai ibada ne ya tafi na gawai da laya zanwaci don wani zane ma ya gun shirka wuce ko ya bane na wai wani zan ji wa sai tsoye ci shekul islam ibn taymiya ga raja'u yambaji an ya ta'allaka billah الرجاو لا يواب ويذلول بطوتي ولا يتعلق بمخلوق وما لبها لتنجح ولا بقوة العبد ولا عمله وما لبها كبوة يوجي كوية يوجي فإن تعليق الرجاء لغير الله إشراك يبون دولار رجاء والله يظل نجي تويتي عنه شركه وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه ka church ga so bi la se ye ye jide ngo ne so du yi kin yo be tita chuya bal la budda lahu bi muawin la budda an yamna al arid al uquq al <coughs> al muawwiq lahu wa huwa la yahsul wa yabqa illa bi mashi'ati allah ta'ala ibn ka so do yin cikin wana da lawa da jana

wọ́n máa lótún àyà wa lótún wáyé máa nìjí waje sirratu rahim waje sallah wa fiyazu waje wa zaka wa lwaji wa ya tsace ci waje raja waje ragabatu waje rabatu waje batu waje da musulunci waje da imani waje da isani waje ake halitta ja yan naji bani ga ku da waje asas babu dan dondo na galara ja wulo bayani tallacin cala da na wuce gbofan ke ba da ya tsace lugwana da na gasa ibada nan in gasa ga zawon ce je ibada je ya wuce wani ce ce waje ibada ya shehu islam ibn taymiya ngamma ngamma allaka al-abdu raja'a wa tawakkulahu bi ghayrillah illa khaba min tilka al-jiha wa la tansara bi ghayrillah illa khazala wa qad qala Allah ta'ala واتخذوا من دوني آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده wa man allaka raja'ahu bil bashar khazal ga bani adam ga za an gi ga lada banzan wace na ji ce calin gagiya wa gadawa nasara da zan wace na ji ce calewa da nasara ce ce lati na ga wata ka zo min duni aliha a dagwa su zan wace na ji ce ga yi. sannan ya ji buta ne ni ya kuru lahum izza a ce ne ga wala sun yi za wuce ko wala sun yi wuce ga na izza da ya kalla furu na ibada cikin za ne fa kalla a gaji kafirci da ibada na jiya ne wa ya kunu na alaihim bidda a ci fi makirya bi ga rajawu na da banzawan jinan wọ́n ẹ̀nà wà ní àwà kó ji jí wọ́n àjẹ́ continuously àwọn àbí abatu ibùdó kẹ́yìn mẹ́gà ga kullu man khafa shay'an ghayra Allah sallata alayhi ga so da yayin doci na ji tsoye ta ne tsoye ta ne wuce ga fi punish wo kama man kama anna habba ma Allah ghayrahu uziba bihi kemi na zaga shi wa man raja ma Allah ya gaira wa khazala min jihati zalim gashi a cikin to waje ya fu ba lo ba zan da na ji sai ta na sai ne ga chawo inda turu zan jira wa chawo inda wa hadi umurun ta tajribatuha taksi an adillatiha ibn kan to eh yi ne na ji ka experience to ta lawo kan da ce mai shi ce ga za ka zo wa goje ka zo ya wuyo waje a legan ga waje a bilaga ga zawon ci wunje tumbayi nan nan wa fil kumbiya kakuna ofiyar kọlù na ńlá fún èèyàn ní olè pátákì yìí nọdúnà kìsìlánù alùhání náà àmọ́ ọ̀gá àyàgbẹ́ tó ètì wọ̀chá àbàgbẹ́ tó ètì tó ètì di kọ̀ọ̀lọ́ tó ètì di kọ̀ọ̀lọ́ tòṣì ìkẹ̀nà ẹnẹ́gá ìsọ́bọ̀gbẹ́ ọ̀nà fúnkún fẹ́jà alfabila bank ọmọ àlẹ́ ẹni tó ètì àjínẹ́ mọ́ǹtẹ̀ ci gaba lọ́wọ́n ajíwá ìbìtà tí wọ́n wùjọ lọ́ngà ebo eh, na zawangi ajin alita zawangi ji bugun to dan da zawangi zawangi agbapon na wa ji amfani da ya titacin wani zawangi agbapon na wa lẹ́gùn tí agbo ya titacin wani kagun zan a wula islam ga a hadun makulukan aw tawakkala alaihi illa khaba wuce jawo lo ba zan noci mini ya ni tajo ko ha ya zan noci mini ya ni tajo illa face zato na waje gudu ga ji kiyo ga fil amma je na waje zuma yin nuna sai zuma ji ibn ya ke ga na idza ta idza laka bil makhluqina wa rajahum wa tama fihim an yajlibu lahu manfa'atan aw yadfa'u anhu madaratan فإنه يخذل من جهتهم ولا يصل مقصوده بل قد يبذل لهم من الخدمات والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم فلا ينفعونه إما لأجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاءه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. شو بقى wagan adake wuji nga labani tanwaci nan wuce bafu wuce lagos àwọn ti ga ala àǹfààní bí àwọn wuce lagos àwọn ti ga ala ẹkùn kí àbọ̀ àwọn yan wuce lagos àwọn ti ga àkùn kí àwọn yan wọ́n tó dé àdélé gan ìlànà tó ga káwọ̀ yín fèlò yẹn náà wọ́n wá gún jìyàn àwọn náà wà kí ke jìyàn wọ́n yá waga to yawo la ya zanu wace waga to ci e wa be ne ga kuno ga be da bukato ne bu biyu ya wa yuga waje abe ne lokacin ta da da wa waga imma e imma wuji lamari yau mu wakan ga waji shiga lokacin kanu ci lugwana amma ga to yace wa yado da ba to da wa to ta zo wa le lo ga su nuna sai ci agwo sai ci agwo sai ci agwo

waga da ya ke zo an ji adena wa jiliya wana sai babu gafe da bayan da halitta mun gafe da daɗe ya halitta mun gafe da ba fundo ba halitta mun bayan da sokwe bukata ɓata soko ayaɗe soko soko gagbọ́ kan soko ètògbò wọn soko èlélẹ̀ soko èchimbọ́ soko àtọ́ ẹgbogbo e tó èchi dè yíkò èchi ilé òtó èchi bẹ̀rẹ̀ ìdẹ̀ráyì ẹgbogbo e ẹ̀zọ̀dọ̀ yíkò tó èchi ẹ̀zà e ìmọ̀dọ̀bàdẹ̀ tó èchi ya zamu daraja wani bayan ceci insha Allah ta'ala kafin zagi babon da ya bane karatu ya ce a tawakulo wal ilmi inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh